الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ددميكا وألا سبحانه وتعالى قديرم mai girma da ɗaukaka wanda ya kaddara rayuwar mu ta halarci wannan safiya ta sha biyu ga watan Ramadan. Hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1439 ci gaba da shauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma da muke yi a cikin wannan masallaci na Nurul Islam da ke cikin unguwar Bongo. a cikin garin Som. Yau ma, insha Allahu, kamar yadda muka saba, za mu tashi ne daga inda muka yi matsaya a darasin da ya gabata. Mun kwana ne a ƙarshen aya ta goma sha uku. Yau kuma za mu tashi cikin aya ta goma sha hudu a cikin suratu saba'i. Allah muke roƙo ya datar da mu, ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين منا cikin wannan kissa ta annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wanda yau waɗannan ayoyi suna nuna mana yanayin mutuwarsa shi alaihi salatu wassalam da kuma yanda Allah ya makantar da aljanu aka bayyana su aka fallasa su aka tona musu asiri cewa ba su san gaibu ba inda suka zauna suka yi ta wahala suna bin umarnin mutumin da ya mutu shekara guda ba su sani ba sun ɗauka yana da rai daga nan sai ya bayyana mutane suka gane a shekariya suke wa mutane cewa sun san abin da ba a yi gobe sai Allah ya nuna mana aljani bai san gaibu ba shi ma babu wani aljani da ya san me zai same shi balle har ya san abin da zai same ka an gane wannan to abin da kissar za ta karantar da mu hai'a ta mutuwar annabi Suleiman. da kuma tabbatar mana da cewa aljanu ba su san gaibu ba. Allah ya ce, Falan ma ƙabai na alaihil lokacin da muka hukunta mutuwa a kan annabi Sulaiman, alaihi salatu wassalam, ma dallahum ala mautihi. Shekara guda yana tsaye yana dogare da sandarsa inda yake tsayawa ya yi sallah ashe ya rasu shekara guda ma dallahum ala mautihi ba abin da ya nuna wa mutane cewa ya rasu illa dabbatul ardi face wannan dabba ta cikin ƙasa shine gara ta a min sata ta zo tana cin sandarsa a hankali a hankali a hankali har ta ƙure ƙarfin sandar sai ya mata nauyi sai ta karye sai ya faɗi to anan ne Falon makarra lokacin da ya faɗi ta bayyana tiljinu sai ya bayyana ga aljanu allaukanu ya alamuna lagaiba cewa ba su san gaibu ba da ko a ce sun san gaibu malabi sufil azabil muhim da ba su zauna shekara guda cikin wulakantattar azaba ba suna ta aikin wahala daga sun leka sun gan shi tsaye sai su koma su ta aiki kaga wannan ya nuna ba su san gaibu ba annabi suleiman alaihi salatu wassalam lokacin da mutuwarsa ta gabato sai ya gaya wa malakul maut kamar yadda abdurrahman ibn zaid ibn aslama ya ce qala sulaiman limalakul maut idza umirta bi fa'allimni yace idan aka umarce ka da ɗaukar raina ka sanar da ni fa in lokacin ya kusa ka sanar da ni kar ka zo kawai lokaci guda ka ce na zo ɗaukar rai ka gaya mini lokaci ya kusa fa an ce ran rana kaza zan zo in dauran sai in shirya in san hikimar da zan yi ka zo ka same ni kar ka zo mun kwabo eh fatahu rannan ko sai ga mala'ika ya zo masa faqala yace ya Sulaiman qad umirtu bika qad baqiyat laka suwai'a yanzu kan fa an umurce ni da daukar ran. yanzu abin da ya rage maka ‘yan sa'o'i kaɗan, yan sa'o'i kaɗan ne suka rage maka sai ce to masha Allah ya yi kyau fada a sai ya kira shaidanu gaba ɗaya ya ce musu yanzu yanzu ina so a yi mun bukkar ƙarau zan shiga halwa suka zo suka ƙera masa wannan bukka ta ƙarau fabanau alaihi sarhan min ƙawaririn suka yi masa wannan ainihin bukka ta ƙarau wa laysa lahu babun ta inda ma ba wata ƙofa yana ciki suka gina ta in kana waje kana ganinsa, sa gashi nan ta gilas ne ya shiga ya ci gaba da ibada don dama annabi Suleiman yakan shiga baitul maqaddis masallacin in ya shiga yakan ɗebi guzuri wani lokaci ya yi shiga na wata guda yana itikafi ciki wani lokaci rabin shekara wani lokaci shekara guda yana itikafi yana ta sallah yana ta istighfari yana tuba annabi suleiman alaihi salatu wassalam to sai ya sa wayannan aljanu shaydanu suka yi masa wannan wuri inda zai tsaya ya ibada ta yanda duk inda suka gilma za su ganshi shi ya sa yi wannan hikima ya ku shiga wajen da sandarsa in ya tashi yana yana dadewa a tsaye yana karatu to sai ya dogara da sandar yana dogaro da ita faƙama yusalli ya tashi ya kama ibadar sallah fattaka ala asahu ƙarshe ya kai ga dogaro akan sandarsa yana dogari a tsaye fada kalalaihi malakul maut sai mala'ikan mutuwa ya shigo masa faƙa biga ruhahu ya karɓi ransa shikenan yanzu kam gawa ce tsaye amma aljanu ba su sani ba suna can suna ta aiki daga sun taho sun leƙa sai su gan shi tsaye yana sallah sai su koma aiki tsoro suke ji kasu saba don da a ce daga leƙowar farko sun ga ya ya mutu watsewa za su yi kowa ya kama hanyarsa don dama Allah ne ya fore masa su aljani daga ya gwada zai gudu an tsawa kawai sai wuta ta bi shi kuma wa'anda ake sa su suna wannan ayyukan shaidanun ciki ne shayaɗin ɗin kangararrun waɗanda suke da tsauri sosai waɗanda ba sa ainihin addini to su ake sa su irin wannan mugun aiki ne wahala annabi Suleiman yana cikin wannan hali a tsaye ba su san ya rasu ba shi yasa Allah ya ce ba abin da ya nuna musu ya rasu sai wannan ƙwaro gara ita ta zo ta kama sandar ta rikaci ci ta rikaci ta rikaci daga lokacin da ya rasu kawai baya da rai to sai wannan gara sai ta kullo wa sanda yanzu haka idan ka zo ka kwanta da ranka ba za ka ga abubuwa ƙwari na shiga bakinka na shiga hancinka ko idonka ko wani wuri ba ba za ka ga ƙwari suna kusanto ka ba in dai kana da rai kana tare da mala'ikun da suke tsaronka amma daga zarar mutum ya rasu za ka ga kiya shine wasu abubuwa suna ta shiga to lokacin da yake tsayawa a wurin yana da ransa ba wani ƙwaro da yake bullowa ta gefen amma yana rasuwa sai wannan gara ta zo to shi kuma da yake bawan Allah ne annabin Allah ne mursali ba dama ta ce za ta taɓa jikinsa ko wani ƙwaro cutar da shi sai ya kama sanda kuma dama ya yi haka ne dalilin da ya sa ya gina wannan buka don ya mutu a tsaye aljanu da suke yi wa mutane ƙaryar sanin gaibu a gane ba su san gaibu ba shi yasa yayi haka wannan gara daga lokacin mutuwarsa ta kama gaigayar wannan sanda ƙwaya ɗaya ce garar ba wai sun zo da yawa ba ƙwaya ɗaya ta zo ta rinka gaigaya ta rinka gaigaya har ta kai ga ƙarfin sandan ya ƙare nauyinsa yana kan sandar sai ta kare sai ya faɗi lokacin da wani shaidanin ya zo ya leko ya ji shuru ba a ce komi ba don yin ma juda yake aljani na lekowa sai ya martsawa sai koma ya leko ya ji shuru ya koma ya leko ya ji shuru ya dan shigo ya leko ya ji shuru ya shiga ya shiga masallacin ba a ce markomi ba ya fito ya sake shiga ya fito ya sake shiga ya fito sai ya leka wannan ai eh, bukka inda yake ibada sai gan shi kwanci a ya faɗi ya mutu sai ya fito da gudu yana cewa Suleiman ya rasu ya mutu ya mutu kawai ne suka watse duk aljanun sai suka watse to da aka zo aka dubi sandar aka ga ashe ya daɗe da mutuwa da aka dubi gawar ya dade da kamewa da dadewa bai rube ba bai kumbura ba yanda yake haka in ka kalle shi sai ka gan shi gashi nan sai ka taba jikin ka ji ya tsankare ashe ya dade da rasuwa saboda a kwankwance sai aka dauki wannan guntun sandan din sai aka ajewa garar don ta fara ci a gani wani tsawon lokaci ta yi mutuwarsa don a gano adadin dadewar da ya yi wannan garar da ta zo ta ci ci na yini ɗaya da kwana ɗaya sai suka ɗauke sai suka je suka rika aunawa suka rika aunawa suka gano shekara guda shekara guda da rasuwarsa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ku duba dai ku ga yadda Allah ya bashi mulki ya bashi iko ga annabta ga manzanci ga taskar duniya an mallaka masa don ba sarake ne mai dukiya dukiyar kawai in yasa za a rika tono ta ne kawai ga shaidanu bilkisun saba'i lokacin da ta zo za ta gwada shi da dukiya ya ce atuni duna ni bi mali eh kaga a ce ne za ku kara da kudi wallahi wa ma atani allahu khairum mimma abinda Allah ya bani ya yafi abinda ya baku ku shiga hankalinku ko ku zo min kuna musulmai ko in zo muku da rundunar da ba za ku ta ba ƙarshe dalilinsa a lokacin wannan basarakiya ta zo ta shiga musulunci da ita da jama'arta to annabi Suleiman ku duba irin ikon da ya samu ga dukiya ga mulki dabba yana mata magana in ta yi magana yana ji ƙwari haka aljanu haka annabi Suleiman. wata rana saniya ce sai ta zo ta wuce wani mutum a kanta saniya kun san dai saniya ita ba yi ta don hau ba mutumin nan yana kan saniya sai saniyar ta yi haka ta yi haka sai ta tsaya sai ya sake dukanta sai ta yi gaba sai ta yi haka ta waigo haka sai ta tsaya sai annabi Sulaiman a cikin tawagarsa sai yana cewa yanzu kuna jin abin da saniyan nan take wa mai ita kuwa suka ce ina za mu ji abin da saniya take faɗi ya ce tana waiwayowa tana gaya mar cewa ba a yi ni don ka hau ba fa ni ba a yo ni don hawa ba ya za ka hau ni eh? ba a halitta min ku don ku hau ni ba abinda aka ce ku hau shine dawakai jakuna alfadarai, alkhaila walbighala walhamira litarkabuha wa zina amma mu dabbobin ni'ima ne ya za ka kama ka hauni annabi suleiman ya gaya wa waɗannan mutane haka sai suna mamaki ya aka yi ya gane abin da take faɗi har ya san magananta har ya san abin da take gaya wa wannan mutum ana nan sai wata mata ta zo wucewa tana kan ta sai raƙumin sai ya tsaya he ya ɗan yi haka sai ya ɗan mai da bayansa ciki sai ta kuma ta sa masa ƙaimi ta buga sai ya gaba sai ya sake tsayawa Shi ne annabi Sulaiman ya ce kun ji abin da raƙumin ne yake gaya wa baiwar Allah nan ke ina za mu sani ya ce kayan da ta ɗora a cikin shimfidar akwai musilla kuma ta hau kan wannan alluran musillan ɗin daga an tafi sai ya rika suka raƙumin ne raƙumin yana gaya mata ita kuma ba ta ji yace amma ku je ku tambayi baiwar Allah nan ce ke baiwar Allah ya kina duka radu ya ki tabiya yace to raƙumin ya yana gaya miki cewa akwai musilla a cikin shimfiɗan ki ɗaga ki gani da aka ɗaga sai ga musilla tana ta sukan bayan shi ka gani ko annabi Suleiman suna wucewa sai ga wani mai kiwo dabbobi ɗaya dabbar tana baya tana ta kuka ga a ɗaya can baya sai annabi Sulaiman ya ce oh ku ji abin take gaya wa yar karamar suka ce me take faɗa yace ce ki yi sauri kar a tsere miki kelkeci ya cinye ki kamar yadda ya cinye ‘yar uwarki. shine sai ce, amma ku je ku tambayi makiyayin ita wannan tana ita kaɗai ta haifa ko kuwa. sannan kuma tana da ‘yar uwar da kelkeci ko babu shi ne suka zo suka samu makiyayi ce ya ita waccan a baya haka ya ce wa ya sani ‘yar tare ga ta can take jira ce to tana faɗa wa ‘yar ta yi sauri ta zo kar a cinye ta kamar yadda aka cinye ‘yar uwarta garin latti dama su biyu aka haife su ne ce su biyu aka haife shi kuma wallahi kirkeci ne cinye yana annabi Sulaiman yana jin maganar dabbobi amma ya mutu kai kuma baka jin maganar boyima mutum baka jin yungo ko mutum ne in an yi batanci baka ji in an yi kanuri baka ji in ibo ya zo baka ji in bai rabe ya ma magana baka ji baka da mukamin komi Hmm. Eh? to amma ka duba mulkin da ya samu ga dukiya Allah ya hore mar sarautar da babu irinta amma ya mutu Allah ya samu cika da imani a ah, wannan shine inda aka dakatar da kissar annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam da yanda aka nuna mana yanayin mutuwarsa da kuma a tabbatar maka da aljani bai sanin gaibu bai sani ba karka je boka ya rika ma ƙarya wai yana ce maka dan dan tadizi yana ce masa kaza kaza kaza kaza yanzu yana wani dan tsuwa tsuwa ya ce ma dan tadizi ne ka ji abin da yace eh wai ka je ka kawo kaza da kaza to ƙarya yake yi ko ya ce shirunka kawai mu mun gane komi mun sani tun kafin ka zo ma mun sani eh aljanu sun sanar da mu to ƙariya suke yi ba su san gaibu ba aljani sukan haura sama wani lokaci su tar da mala'iku na taɗi akan wata nima da Allah ya aiko za a yi ko wani bala'i da Allah zai aiko a yi ko kuma wani abu da zai famu wani bawan Allah Aljanu in sun ji sai su jefo maganar na ƙasa ya jefo wa na ƙasa na ƙasa ya jefo wa na ƙasa kamar yadda ya inganta hadisi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kafin su gama jehowa sai a jefe su da yular wuta daga wani tauraro sai a harbe su da wannan yula sai su tarwatsi wani lokaci kuma sukan iso da wannan kalma kwaya ɗaya gun shaidani ɗan uwansu mutum sai su gaya mar to fa za a yi abu kaza don sun ji a bakin wajen mala'iku to wannan kalma guda ɗaya idan boka ya same ta sai amfani da ita yi ƙarairayi dubu sai a ce aidiran nan ya faɗi kuma an yi sai ta ƙarya dubu a ƙarƙashin wannan gaskiya ƙwaya ɗaya to wannan kuma ya faru kafin ƙur'ani ya fara sauka lokacin da ƙur'ani ya fara sauka gaba ɗaya aka riƙa tarwatsa su su aljanu kai suka yi mamaki lokacin ba su san annabi ya bayyana ba sallallahu alaihi wa sallam da sun saba sukan haura junansu har su je suna jin taɗin mala'iku Allah fa ya ce za a yi kaza Allah ya ce za a yi kaza wuri kaza za a yi kaza suna ji sai su zo su saukowa bokaye to da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda suka tafi su tar da tsaro sai a tarwatso su to shine abun har yana ba su mamaki suka zauna suna mitin suna cewa wa inna la nadari a sharrun da biman fil ardi am arada bihim rabbukum rashada to wai wannan a matsala mu ba mu sani ba a sharrun da biman fil ardi sharri ake nufi da mutanen ƙasa yasa aka hana mu mu daina tsinto musu sirri am arada bihim rabbukum rashada ko kuma shiriya ubangijinsu yake nufin da ita su sun san akwai bata a ƙarƙashin wato abokantakar da suka kulla da mutane kenan to shi ne suka kasa abun biyu ko dai akwai sharri da ake nufi da duniya ko kuma akwai alamar shari'a da Allah yake nufi da duniya kamar yadda ya zo a cikin suratul jin to don haka aljanu yanda baka san gaibu ba haka aljani bai san gaibu ba sai dai inda aljani ya ɗara ka kaman kai shi aljani zai iya zuwa yana ganin ka kai baka ganin shi kaga zai iya ganin abun da kake yi ko abun da kai idan alaƙarsa ta yi ƙarfi a gun boka bokan da tsafinsa ya kai tsafi ba ba irin bokayen ƙarya ba ta san bokayen ma akwai na ƙarya bai ganin kowa bai jin komi bai ba wanda ya rabe shi bai da aljani ko baya ɗaya hikima ce da wayo kawai to ba irin wannan bokayen ba bokayen na sosai masu tsafi wayanda suka kulla abokantaka da aljanu to irin su ne aljanin idan yana yawo ya zo ya ganka kana yin wani abu ko kuma kana neman wani abu to yana iya ya zo ya gaya masa cewa wane ga abin da yake ga abin da yake kuma ji zai zo wajenka in ya zo ka gaya mar abu kaza da kaza ne to idan tsafin mutum ya kai tsafi ya kulla abokantaka da aljanu haka zai iya faruwa amma aljani bai san gaibu ba haka kawai bai san abu ba bai gan shi bai ce za a yi kaza ƙarya yake shi ma don Allah ya bayyana mana a wannan aya lalle ya bayyana aljanu da sun san gaibu malabisu fil azabil muhim da ba su zauna cikin azaba a wulakance shekara guda ba shugaban da yake tirzasa su ya mutu shekara guda su zo suna wahala da haka bai faru ba Allah ya taimake mu a nesanci yarda da maganar boka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk mutumin da ya je gun boka ya tsuguna a gaban boka ya tambayi boka alhorma bokan yayi mar jawabi ya amince da jawabin bokan to wannan mutumin ya kafurce wa wahayin da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa daga nan sunansa kafiri idan da zai yi tuntuɓe ya faɗi mutu ɗan wuta ne na har abada zuwa gun boka hadari ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace duk mutumin da ya je gun boka ko mai zanen kasa ya duba mai danne danne a kasa yace a gidan kaza kake wane bai dace da kuyi kasuwanci ba don shi nari ne don shi ma'i ne kai nari ko kuma wance ba da dace da aurenka ba don ita ma'i ce kai kuma nari ne to wannan ma in kana zuwa kana yarda da irin maganarsu wannan aka ce duk mutumin da yake zuwa ya zauna su bashi bayani to zuwanka kawai da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a lam tuqballahu salatu 40 yawma sallarsa ta kwana 40 ba karba ba ba karba ba in dai har kaga zuciyarka ta amince ka je gumboka to karama sallar kwana 40 sallar ka ta kwana 40 ba a karbe ta ba shi yasa har zuciyarka ta yadda da zuwa gumboka ka ji fa bokaye ba abokan musulmai ba ne bokaye abokansu shaidanu ‘yan uwansu arna musulmi abun boka ba gaskiya ba ne kana zuwa abun boka kai ma ka zama arni yauwa sai dai in za ka dawo ka yi istighfari ka duba ka dawo cikin sahun musulmai amma duk mutumin da ya je sai dai inda ka je din ya fara ka tawo ka ce da ne ban yadda ba dama na zo don in ƙarya ne to nan baka kafurce ba don fasaddaka hufi ma ya kulu aka ce ya gaskata shi akan abun da ya faɗa to ta kafara bima unzila ala muhammad ya wa abun da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wanda ya wa alqur'ani yana da musulunci menene musuluncin dama alqur'ani yake to ka zama kafirin alqur'ani kaga mutun shikenan ya zama arni inda mutum zai mutu dai dan wuta ne Allah ya kare mu da zuwa gumbo kai to kissar da zamu shiga yanzu ta wayansu bayin Allah ne larabawa da suka daidaice suka fita daga ainihin gefen wato ijaz suka koma suka shiga wani wuri suka zauna Allah ya ba su ni'ima ni'imar har ta ruda su su ma kai sanadin halakar su shine Allah ya ce laqad kana مثلهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم wani bawan Allah ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa saba'i din nan kam wani irin abu ne wani abu ne namiji ne ko mace ko kuma wata dabba ko dutse ko kuma wani wuri ne me saba'i Allah yake laqad kana li saba'in fi maskanihim aya saba'i din asalin sa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace saba'i din wani mutum ne namiji ya haifi ‘ya'ya goma ‘ya'ya goman nan guda shida suka koma yaman guda hudu suka koma sham da suka tafi su ne suka haɗu suka je suka yi wannan gefe na saba'i saba'i tsohon tarihi ne garin saba'i nan ne inda na na bilkisu ta zauna inda alhuda-huda ya je ya leko sirri ya gano su mutane ne wa'anda suke kangararru a lokacin suna bautar rana ne idan ta fito su faɗi su yi ta addu'a suna roƙonta suna neman tsari in za ta faɗi ma haka za su faɗi suna ta ɗaga hannu suna roƙonta suna neman tsari to wannan mutane ne wato wannan ainihin saba'idin asalin babansu ne wanda ake danganta su da shi Allah ya ce laqad kana li saba'in fi maskanihim aya lalle saba'i a cikin mazauninsu inda suke zaune din nan aya akwai aya alama da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana menene ayar jannata ni an yaminin wa shimal gonaki biyu suke da shi ta gefen dama da gefen hagu arewaci da kudunci to idan aka ce jannata ni ba wai gonaki biyu ba ne wato garin filin da suka je sai suka tar da akwai tuddai guda biyu ɗaya tudun haka ɗaya tudun haka to akwai makwararar ruwa idan damana ta zo wannan ƙoromar takan kwararo da ruwa mai yawa mai ƙarfi to nan kuma ga ainihin wannan dutse tanan kuma ga dutse to sauran gefe da gefen suna sun ƙware wajen gini sarakunansu suka ɗauki nauyi aka ɗau magina aka gine wajen sai aka buɗawa wa ruwan in ya kwararo sai ya taru ya taru ga dutse tudu ga dutse tudu aka yi gini aka yi dam wanda a lokacin duniyar lokacin babu dam da aka tsara masa gini mai ƙarfi ta yanda ba alamar ya fashe kamar wannan sai ruwa ya taru ga ruwan da yake gangarowa daga ainihin gefen da suke daga tsaunin da suke ga ruwan da yake gangarowa daga kan waɗannan duwatsu ga ruwan da yake biyo wannan magudana in ya zo sai ya taru sai suka zo gefen arewa da gefen kudu sai suka daddasa itatuwa na abinci nau'i-nau'i na itatuwa na ni'ima wanda kowane mutum mani'imci yana son samun irinsu suka daddasa kowanne gonarsa yana da gona mutanen garin amma idan ka kalli ta arewa da wannan dam ɗin za a ga tamkar gona ɗaya ce kawai saboda abubuwan sun ɗinke saboda ni'imar wannan dam ɗin in ka kalli kudu za a ga tamkar gona ɗaya ce wurin ya ɗinke kawai bai ɗaya lokaci guda Allah ya yi musu arzikin da babu kamarsa a ‘ya'yan itatuwa kayan noma lambu. har ya kai ga idan mace tana so ta shiga ta ɗebo abu ba wai zuwa za ta yi ta tatsinka ko ta kaɗo ba za ta ɗora kwandon a kane kawai he ta ratsa saboda ga 'ya'yan nan kace-kace kuma suna ɗinke da juna tana tafiya kawai kwandon yana bugewa yana bugewa kawai kafin ta wuce ya cika sai ta wuce haka Allah ya musu wannan nima to sai aka ce Tani ya zama tamkar gonaki biyu kowace janna guda ɗaya jama'a da yawa suke mallake da gonaki a cikin kowane ɓangare amma sai aka kira shi in ka gani kamar ɗaya ne sai aka ce gonakin biyu ne ta arewa da kudu saddu ma'arif da kake ji to shine wannan dam ɗin na ma'arif to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wannan ni'ima babu inda za ka je a wannan yankin ka samu abinci na ni'ima irin wannan wuri shine Allah subhanahu wata'ala yake aya ce ga tanan ni, an yaminin wa shimali Allah yake da su kulu ku ci min rizqi rabbikum daga arzikin ubangijin washkuru lahu kuma ku gode masa wannan shi ne za ka gane an ce aya lalle akwai aya fa da Allah ya aje wa mutanen duniya a sabai an ba su ni guda biyu aka ce musu kulu ku ci min rizqi rabbikum daga arzikin ubangijin washkuru lahu ku gode masa ku bauta masa ku kadaita shi da tauhidi kaga sai aka haɗa tauhidin rububiya da tauhidin uluhiyya rizqi rabbikum arzikin ubangijin ku kaga tauhidin rububiyya ne ba mai arzitawa sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah ba mai sa tasiri ƙasa ta tsirar da abu sai Allah ba mai sa tasiri bushiya ta tsirar da 'ya'ya, sai Allah Allah ya ga dama bushiyar ka dasa ta sai ta kama kai rassa ta haɗu in yabe da ba za ta yi ƴaƴan ba ya ga dama ka je ka saka ƙwayar a ƙasa in bai so ba ba zai tsiro ba kaga shi Allah ne ke ba da arziki shi ke da ruwan da yake jika abu ya tsira shi ke da ruwan da zai jika abu ya girma kuma shi ke da, da hikimar da zai tsiro da abun shi ke da hikimar da zai sa abun ya aihu kuma shi ke da hikimar da zai sa abun ya yi daɗi Allah ya ga dama in ka cika filinka da lemo gaba ɗaya su fito tsani in ka kai kasuwa duk wanda ya sha sau ɗaya ba zai ƙara ba tsari kuma ƙila sai da aka sha wasu aka ji daɗi aka samu ɗayan aka je aka shifta. sai Allah ya so ya sa ta zaƙi to Allah subhanahu wa ta'ala shi ne a nan sai ya haɗa tauhidin rububiya sannan ya ce washkuru lahu to ku bauta masa shi kaɗai in kun tashi ku gode masa shi kaɗai kar ku gode wa wani ku ce shi ya yi muku sababin arziki Allah ne to yanzu wace aya ce kai ka karanta ana wataƙila kai ma kana da gona mai kyau ko to ɗauki darasi ana ka gane Allah ne ya maka wannan nima ba ƙoƙarin ka bane wataƙila kana kasuwanci yana haɓaka to ka gane Allah ne ya maka ka bauta masa shi kaɗai, ka kade tashi da ibada kuma kai ta'af ibada don gode masa wataƙila ka yi kamfani ya haɓaka ana ta jin ɗuriyarsa a duniya ya karɓu to ka gode wa Allah Allah ne ya maka kuma shi kaɗai ya kamata ka gode wa ka bauta masa bauta ta kaɗaitawa don nuna godiyarka gare shi don an karanta maka wannan don ya zama izina gare ka don ya zama izina gare ni gare gare su gare mu gaba ɗaya don ya zama gani gawa ne ya ishi wane tsoron Allah domin abin da zai biyo bayan wannan ni'imar ba za ka ji yana da daɗi ba tun da kafurcewa suka yi daga baya su kuma da yawa shine aikin arziki asali ni'ima ce amma ƙarshe sai ta zama sababin halakar wanda aka ni'imta shi da ita in ba ya koma ga Allah ya gode wa Allah ba da yawa wani za a gan shi in an ba shi arziki a kwana a tashi sai arzikin ya yi sanadin butulcewa shi sai kangare wa Allah Allah ya ce sammun kaɗan a cike ce ba zan bayar ba kar ka yi kaza da dukiya ce ai tawa ce an hana ba ya ce a yau ni da kayana a salawatuka ta amuruka ko an naf'ala ma na sha'u fi amwalina ko awan naf'ala ma nasha'u fi amwalina wannan ta taka ne kam shuaibu ta umurce ka ka hana mu mu yi abinda muka ga dama cikin dukiyar mu kaji wancan arna abinda suka ce annabi shuaibu ya ana sai ce haramun ne yi kaza yin kaza yin kaza yin kaza ce kai wannan dungure dungure da kake shi yace ka gaya mana kar mu yi abinda muka ga dama cikin dukiyar mu to wani idan yayi arziki sai ya ce ba za ka hana shi abin ya ga dama da kudinsa ba kuma shi yana da basirar kansa ba za ka nuna mar kasuwanci ba don haka shi zai yi amfani da hikimarsa don haka da haka ya samu kudinsa kuma ba mai hana shi yanzu to kaga ni'ima ta zama ni'ima kenan Allah ya kare mu Allah subhanahu wata'ala yace baldatun tayyibatun gashi dai gari ne mai kyau mai daɗin yanayi wanda yake cikin ni'ima ba yunwa ba matsala garin ba za ka zauna ka ji zafi ba kuma ba za ka ji sanyi ba garin ba sauro garin ba kuda ba kyankyaso ba kunama ba maciji babu wata dabba mai cutarwa garin normal wata karamar aljanna ce jannatani an yaminin wa shimalin gata nan kuma baldatun ɗayi batun wayannan mutane ba a yi musu komi ba an musu komi ni'ima dai an riga an gama musu ita ko ka taho da kwarkwata a jikinka kana shiga garin za ta mutu ko ka taho da wani ƙwaro a jikinka in ka shigo garin zai mutu inda mai cutarwa babu shi babu inda za ka jance an ce ya sayi wani abu ni'ima ce zunzurutunta ya ce wa rabbun ghafuru ku bauta wa Allah shi kaɗai ku gode masa akan wannan ni'ima da ya muku daɗaɗa muku gari da ya yi saba masa da kuke yi ku tuba zai gafarta muku zai yafe muku shi mai gafara ne ga bayansa masu komawa zuwa gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu ya musu hannunka ne sanda to amma a ƙarshe ne ya faru fa'arabu barzalna alaihim sai arimi wa baddallahum bi jannatayhim jannatayn zawatay ukul ذواتي أكل وخمد ذواتي أكل خمد وأسل وشيء سدر قليل Allah subhanahu wa ta'ala ce fara mutanen sabai sai suka kawar da kansu daga Ubangiji ne gafara ba su ma nemi gafara ba balle su samu sai suka dogara da arzikin da suke gani sai wannan ni'imar ta ruda su sai suka rinka alfahari a duniyar wannan yankin nasu suna wa mutane alfahari ai su ba kamar su fa arsalna alaihim sailal arimi sai muka aiko masa da masu da malli mai karfi sai Allah ya tura kaga garin dai babu kwaro ne cutarwa sai aka tura musu wani kwaro kawai ya je rinka kankarar wannan katangar da aka gina dam din kuma ruwan ba ba karamin ruwa bane an kere ne an yi dam din gini wanda aka yi shi gini ne da dutse da dutse kuma tudun dutse wancan da tudun dutse wannan ruwan ba zai angaji dutsen da ya tarda ba kuma ba zai angaji ginin da aka yi ba saboda karfinsa suna ganin ba abin da zai taba musu wannan damfin sai Allah ya sa wannan kwaron ya rinka sa kawai ya kashe ƙarƙashinsa gaba ɗaya kawai lokacin da Allah ya kawo ruwa ya zo ya cika shi gaba ɗaya sai ya bankare sai ya rugurguje ruwan ya rako ko ya ce garin su zashi ya zo ya mammake gidajensu ya kakkashe mata ya kakkashe yaya ya kakkashe gofi wanda ya tsira mai dan karfi ya samu ya gudu ya tsira gonakin aka yamutsa su aka kankare kasar gaba ɗaya wurin ya koma kufayi wa'anda suka tsira suka hau kan tudurai suka zauna tsirmai tsirmai wani gashi a tsaye shi kadai yayansa sun hallaka matansa sun hallaka wasu matan ga su a tsaye babu iyaye abin nan ba su da iyaye ba su da mazaje ‘ya'ya sun hallaka, wayansu kuma ga ƴan yara ba iyaye yanzu sai suka dawo 'yan tsiraru sauran duk sun halaka kaga ni'ima ta dawo bala'i kuma sababin mai kaburcewa da suka yi saboda arabu sun bijire wa wannan ni'ima Allah ya aiko musu da wannan sailal ariri to su ba daga baya suka zo suka dan koma suka dan yi yan bukkoki wanda suka saura wayansu kuma suka watse filin da da yake da nima su inabi apple waye duk zaka samu gashi nan kawai duk wani dan itace mai nima wanda ake ci mai tsada akwai shawurin sai Allah ya canja gonakin Allah subhanahu wata'ala ya ce wa baddalnahu bi jannatayhim jannataini sai muka canja musu da wa'annan gonakin nasu da wayansu gonaki biyu sabbi wanda da ba su bane menene to a cikin wayannan gonakin zawatai ukulin kamfi yan itatuwan da suka tsiro bayan an kankare kasar wayansu yan itatuwa ne masu kaya wasu aifar yaya kam masu daci magariyar kura <laughs> eh wayanda suke da gajerun dabinai da wanda dabinan ma kasan akwai masu tsada dafa irinsu ne ga jejjerun dabinan nan masu yaya da yawa masu zaki ga apple ga waye ga duk yayan itatuwa sai aka dawo ya magarya kura ta tsiro a wurin za ka ga ɗanta mulmulmul jaja dir in ka sa a baki ɗaci zawa ta yi uklin sai ya ce me a na wa aslin sai kuma asli aka ce asal wato wata itaciya ce ita kuma ƙayoyi kawai take yi ba ta ma ‘ya'yan sai kuma wace min sidirin ƙale mai wai inda kuka ɗan samu ɗin kenan aka ce amma akwai ɗan kaɗan na daga magariya magariya irin wannan magariya amma kaɗan shi ma wai nan ne ɗakice kenan ne ni'imar ciki magariya shi ma ƙalil ɗan kaɗan to ina rayuwa za ta yi a wannan wuri ga gawawaki sun gani ruwa ya yamutsa gari gini ya rushe gonaki sun ƙare jama'a sun tafi sauran waɗanda suke nan ɗin kuma ga abin da ya tsiro musu sai ka zo ka tar da itace kawai gashi nan shirin da kaya ba yaya ko kuma yayi yayan ka taba ka ji daci mai dama dama wanda za a ci iya ci shine magariya ita ma in ta tashi zai ta haifi ɗaya can ɗaya can ɗaya can sauran su kuturce jarrabawa ta ubangiji ke zalika jazainahu zalika jazainahu bima kafaru وهل يجازي إلا الكفور الله يجي ذلك wancanan ka abubuwa da aka yi wa mutanen mun yi musu haka ne mun saka musu haka ne bima kafaru saboda sababin kafurcewa da suka yi da ni'imar da muka yi musu wahal nujazi illa al-kafur shin kana tsammanin za mu sakanta wa mumini da irin wannan ai sai dai kafiri butulu in dai muka ni'imta ka ka gode wa ni'imar da muka maka to ba za mu kuma saka maka da irin wannan sakamakon ba duk mutumin da Allah ya ni'imta shi ya gode wa Allah da ni'imar ya kadaita Allah da bauta to Allah ba zai masa irin wannan tozartawan ba ba wa inda muke yi musu irin wannan sai butulu alfakur sune butulu Allah ka raba mu da butulcewa ni'imar Allah to shine fa sai suka wawwatse kuma wayansu suka ɗaura suka koma gefen wayansu har akwai daga ciki wayanda suka dawo madina ausu da kazraj da kake ji ƙabilar ausu da kazraj suna daga cikin wayanda suka taso daga can suka dawo tsiriba a lokacin ana cewa gurin tsiriba madina wanda komawar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam garin shi yasa ya sake wannan suna yace ya kashe yasriba yanzu sunan garin madinatul munawwara an gane go? to ausu da khazraj suna daga cikin waɗanda suka taso daga can da Allah ya yi musu baiwa su kuma sai suka dawo Madina kuma Allah ya ni'imta su da musulunci Allah ya taimake mu to shine Allah ya ce wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sayr سيروا فيها ليالي وأياما آمنين الله سبحانه وتعالى يتي وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا في السير الله ce في ليالي layali ya في ليالي wa ayyaman aminin sai aka fara da layali siru fil laili aminina wa kadhalika siru fil nahari aminina Allah ya ce wa bainahum wa bainal qura allati barakna fiha sai muka sanya tsakanin su inda suke zaune a sabai da kuma garurukan da muka yi musu albarka wayan suka ce sha. da yaman sai suka ce a kudus baitul muqaddis idan mutum ya tashi daga wannan wurin da suke zuwa baitul muqaddisi karkara ce ga tanan daga katabi ba za ka samu matsala ba ko guzuri ma ba za ka rike ba don in kana gajiya za ka iske garin da za ka yi zongo kuma arziki ne a gari ko ba ka rike komi ba kuma kana tashi daga nan kafin magariba za ka iso wani garin ko baka rike guzuri ba sai ya zama na ni'ima ce ga tana mun sanya bainahum tsakanin su wa bainal qura allati barakana fiha da alqaryun da muka sawa albarka a ciki wajen da suke yin tafiye-tafiye kenan a ƙuran zahira sai ya zama na garuruwa ne ga sunan a fili daga kabuta za ka hango wani gari a gabanka daga ka wuce shi ya fara yar tafiya kaɗan za ka hango ni gari a gabanka matafi ba abin da yake tsoro kamar a ce daji gaba daji baya daji to irin wannan tafiya sai an yi ayari sai an haɗa tawaga sai an nemi tsaro kafin a ce za a yi wannan inda za a tafi da dukiya to sai ya zama na su gefen da suke gaba ɗaya Allah ya karkarantar da gurin ga garuruwa fili daga ka fara tafiya ta yi ka hango ga wani garin a gabanka mugu ma ba zai tare ku ba dabbar daji ba ta son irin wannan miyagun dabbobi na daji ba ta son irin wannan miyagun mutane munafukai ba ta son wuri irin wannan sun fi son inda za su je su tsare su gama abin da za su yi ba duriyar kowa kai shaidanu ma aljanu shaidanu ba ta son karkara in karkara ta yawa su ma nesa suke tafiya sai su daɗa tafiya ne ka ba sai dai in aljanun masu dan dama dama amma shaidanu shaidanun su ma ba sa son inda za a rika a'udhu billahi minash shaitanir rajim inda za a yi ta karanta suratul baqara ana yawan karanta kursi ba sa so za ka ga suna cewa daga wajen to in banda kai musulmi da Allah ya hore maka littafin Allah me ya kai ka zuwa gumboka gidan da ake karanta suratul baqara fa shaydanu ba ta shiga ka dage gidanka mana ai ta karatun suratul baqara ko kai kai ta karantawa sannan kuma ga ta'awuzat din da Allah ya karantar da mu ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falaki da nasin nan huwa mutum ya tube jikinsa in zai kwanta ba shaydanin da zai taba shi ka karanta kursiyu in za ka kwanta ba shaydanin da zai taba ka eh ga abubuwa na tsaro na sakacinmu ne mutum ko ya karanta kuma ya zo ya katsayi kuma ba wuya gare shi ba ƙarshe kuma ya ka zo ka kama hanya kana zuwa gumboka a ɗaura ma zare a wuya a zare a hannu zare a ƙafa. daga an kanka dai kawai an ga halakake sai ka ga mutum wai kamilin mutum wai an ɗaura ma da zare zare shi ne zai yi ne zare ba e eh wai ai ya karkace a ɗaura mar zaren zaren zai dawo da shi ba dare. zaren na ba auduga ce aka sare aka tsinke aka murza aka yi wahalar duniya da ya kare kansa ba akwai murdewan da ya fi lokacin da aka yi zaren wani irin murdewa ne ba a murde zaren ba kai kuma Allah ya jarraba ka ka murde wai zaren zai dawo da kai ina Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu a ina muke ne wa qaddarna fiha sayr sai muka ƙaddara musu wannan tafiya ta zama gajeruwa sai zama tafiyar gajeruwa ce an nuna mana lokaci yayi za mu yi ajiyar wannan ayar ita ma saboda bai kamata mu kure lokacin ba sai in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi daga wajalna bainahum wa bainal qura allati na fiha ko Allah ya taimake mu Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana bata ce muke mu da nisan ta Allah ya arzuta mu da gode wa ni'ima in an ni'imta mu domin ta zama ni'imar duniya da ta lahira wallahi duk mutumin da Allah ya bashi arziki to ya bashi hanyar zuwa aljanna sai dai in yaki kamar ma wanda Allah ya ba ilimi an bashi hanyar zuwa aljanna sai dai in yaki kamar ma mutumin da ya zama musulmi duka ya samu hanyar zuwa aljanna sai in yaki don haka ni'ima ba ta hana zuwa aljanna kar ka kalli mutum cikin dukiya dukiyar ta yi yawa ka ce haba dukiyar Allah da annabi za ta yi yawa haka ha wannan ka yi shishigi ai dukiyar Allah da annabi ta fi komi ma yawa yawa don haka ba wani arziki da aka ce wannan ya yi oba musulmi bai mallakar irin shi babu shi cikin sahabbai akwai hamshakan masu dukiya irin su Abdurrahman ibn Auf yan kasuwa ne kuma da addu'o'i suke amfani da taimakon addini sai ya suka suka shahara Abdurrahman ibn Auf Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saboda taimakon addini Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mar addu'a yace shi tsoro yake ji yana tafiya ya yi tuntube da kashi da wani ɗan kututture ko wani abu kar ya zama kuɗi saboda kawai daga ya ɗauki abu dai ya kai kasuwa sai ya tar da shi ake so kuma idan ya dawo kuma za a ta ba da kuɗin sai ka yi tsammanin za su ƙare abdurrahman ibn auf bai taɓa tafiya da raƙumma ayari guda duk fataucinsa ne aka je aka sai da aka ci riba mai yawa gaba ɗaya da uwar kuɗin da ribar ya sake narko kaya ya sai wasu raƙumman aka sake ƙarawa aka tinkaro madina da shi aka zo aka yi do ana mamaki kowanne 'yan kasuwa in ya zo ya taɓa ta yake ce nawa sai ce albarka kaza albarka kaza albarka kaza albarka sai ce kai babu fa wanda zai kara akan tayin nan nawa ka sai da mu ce akwai wanda zai kara kowa haka ya gaya musu ce in ba za ku saya ba ni ba akwai wanda zan sai dawa kuma zai saya fiye da kuɗin ku don haka in ba na ji kun kai yanda zai saya ba to ba zan sai muku ba shi zan sai dawa suka ce kai suka gama iya kure dukiyarsu yace albarka kuma ga abun son ake ga talakawa ta ko ina an farko an ji ayarin abdurrahman ya dawo don ana samun sauƙi da sai suka ce kai hamuwa yanzu kan kakure mu mun haƙura don ba mu da ƙarin da za mu ƙara sama da sayin nan namu waye ne mai sayin ya ce Allah ya ce na sai da wa Allah ya gaya wa yaransa ya ce duk kowa wanda ya zo da taiki iya abin da ya zo da shi a cika mara ya tafi fi sabilillahi <laughs> abdurrahman ibn auf to shi ne fa ya zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu dalilin da ya yasa yi wannan kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ashe ya taba yin wani hadisi Aisha sai ta ce Abdurrahman ibn awf annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka shiga aljanna sai dai fa sai ka dage in kai wasa sai ka yi rarrafe kafin ka iso sai ce in Allah ya da kuma zan iso a tsaye Shi ne da ya tafiyan nan ya dawo ya eh, wannan saboda ta fiskanci dukiyar sannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya fa bude masa taskar duniya in yayi wasa fa za ta nakasa masa walittaka ta yadda an sa shi yana cikin ‘yan aljanna kam tabbas zai shiga, to amma in yayi wasa fa sauran za su je da cikin kuzari shi kuma sai yana da rabe, saboda kula da dukiyar in yayi wasa. in ya fifita son dukiyar duk da dai ba haram a ciki ba abu kaza zai je aljanna amma ya in Allah ya da dukiya ba za ta sani in je aljanna da rarrafe ba ya gaya wa Aisha haka shine ya ci gaba da aiki da dukiyar wajen aikin addini to haka kaga irin ni'ima har ga mutum da arziki ka kace kai wannan ba na Allah da annabi bane yawa sai dai in shine ya ture arzikin daga gefen Allah da annabi sallallahu alaihi wa alihi sannan kuma kar ka samu dukiya ta rude ka yi ta ainihin kiwon duniya da ita kamar ta lahirarka nima in Allah ya maka ta lafiya kar ka ɓata lafiyar a gefen duniyarka kawai ka manta da lahira duk abin da Allah ya ni'imta ka ka gode wa Allah ta hanyar bauta wa Allah da kaɗaita shi don kada abin da ya sami mutanensa bai ya same ka mutum ya zo ya cika ba da imani ba sannan a jarraba shi tun daga duniya ya karkare cikin matsala ya koma ya tar da babban matsala Allah ya kare mu za mu yi addu'a a nan insha Allah sai gobe abinda muka faɗe shi daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya fi mana masu taimakon addini a ko'ina Allah ya taimake su masu taimakawa bayin Allah ma Allah Ubangiji ya taimaka musu ya tausaya musu ya ƙara albarka a dukiyarsu wayanda suke ƙoƙari wajen halartar wajen wayannan karatuttuka Allah Ubangiji ya saka mana da gidan aljanna gaba mu. Allah ya sa wannan taron namu taro ne da Allah ya yi wa gafara, Allah Ubangiji ya sa mu yaƙi shaiɗan, kasala da shaiɗan yake sa mana, yana sa mana ganda da kasala da rashin kuzari wajen halartar majalisosin da ake karantar da alkur'ani Allah ya sa mana ƙaimin da za mu gagari shaiɗan. Allah Ubangiji ya taimake mu da taimakonsa. ya agaza mana da agajinsa ya shirye mu ya shiryar da iyalanmu ƴaƴanmu Allah shiryar da abokan zaman mu. Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu. Allah ka tsare mana ƴaƴanmu da matanmu Allah ka tsare mana unguwannin mu, garuruwan mu. Allah ka tsare mana lardin musulmai a duk inda suke a duniya ka tsare mana ainihin wato wuraren ibadarmu a ko'ina inda musulmai suke Allah ka tsare su ka tsare musu wuraren ibadarsu Allah maɗaukakin sarki waɗanda suke cikin matsala musulmai a ko'ina suke Allah ka sama musu mafuta, Allah ka sama musu mafuta, Allah ka sama musu mafuta, Allah ka sama musu mafuta, Allah ka sama musu mafuta, waɗanda suke da lafiya da kuzari da walwala da arziki kuma Allah ka taimaka musu wajen aiki da wannan lafiya wajen bautawa Allah. Allah muna roƙonka ka sa mana albarka a kasuwancin mu. ka sa mana albarka a cikin kiwonmu ka sa mana albarka a cikin nomanmu ka sa mana albarka a mu'amalar ayyukan ƙarfinmu ka sa mana albarka a cikin aikin mu wanda ya shafi ainihin na hukuma Allah muna roƙonka shugabanninmu ka sa tausayi da imani ya ringayi son zuci son duniya a cikin zukatansu Allah ya sa son gaskiya ya ringayi ƙarya a cikin zukatan shugabanninmu malamanmu Allah ka ƙarfafa zukatansu da ainihin juriya ka taimaka musu wajen faɗin gaskiya da kiran mu zuwa ga gaskiya kuma taimaka mana wajen yi musu biyayya da da'a Allah ka sa da mu da su mahaɗar mu jannatin firdausi da rahmatka ka ɗora su akan maƙiyansu kowa buƙatarsa ta alkhairi Allah ya biya mana mu yi tawassuli da salatin manzon Allah da basmala da fatiha Allah ya karbi addu'o'inmu bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين